السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته usenko ina muka saya ku shine anan da yake cewa walakad tahaddasa an قالت فبكيت تلك ليلة حتى أصبحت لا يبقى لي دم موشي منا كتفيا ولا أكثر بالنوم حتى أصبحت أبكي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب موشي نم وأن ذاك على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قالت قالت to to le le le le sai alhamdulillah yake cewa yake cewa mu koma sama kadan qalat fa bainama nahnu ala dhalik lokacin da na koma wajen iyaye na zaune muna cikin wani halin dakala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shugaban kai sira da amci tabbata gare shi ya shigo وقد لبث شهرا ثم جلس يزون قالت شلنا عائشة ولم يجلس عندي مذ ما كيلا قبلها tun da aka mana kagi ana yadawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba samu zama da yi ba kafin wannan zaman da yi dai wa kallabita wa kallabita shahran la yuha fi manzala ya kai wata daya ba yi mangana kai na wahayi ma'ana ba wai ba su ko wahayi ba na amma shaninta da ake yadawa Allah bai ce komai a kan shanina ba fi sha'anin ta ce qalat da shi na shi ta ce lokacin da manzala ya zauna fa tashahada shi addu'a na haja shine in alhamdulillah zuwa karshe hina jalasa inda ya zauna kuma qala shi manzala ya ce sallallahu alaihi wasallam amma ba bayan wannan ya aisha shi manzan da kira sunan aisha fa in kad an anki kaza wa kaza labari ya zo cewa an same ki kun yi fasikanci kaza kaza da wani mutum fa in kunci bari a kan hakika in kin kasance ku cicciya ce fasayi bari ku killa Allah zai kubtare ki wa in kunci almanci bi zambi in kin yi laifin kin yi zina la ki nemi gafara da Allah wa tubi ilayhi ki koma gare shi fa inna abda idza tarafa bi dhanbi indi bawa yayi tirafi da laifinsa summa ba ila Allah shi tuba zuwa ga Allah ta Allah alaihi shi Allah ya karatu ki huta da ki huta da kake ga muna shan wahala in kin yi ki ga cewa kin aikata kafin mangana kusa mangana ya da abu haka za ku ji na nasha ta faɗa wani hadisin da yake gaba na nasha take cewa an yaya da dai kai manzo Allah da iyaye na duka kun yarda abin da kuke so ce in faɗa cewa na aikata ya fi so ki a ku in ci ba yi ba kun fi so in ci na yi don da shi ne shiga zuciyan ba ban yin ba shi ya shiga zuciyan kalma ban yi ba ba ko da yakina a ciki kamar na ce na yi don an yaya zai shiga muku zuciya kun fi son ce na yi yake ta ce a nan wurin yake shi ne mun falama qadar rasul sallallahu sallama da makalatan yayin da manzo Allah gaya maganarsa saddam ya ci shi abin awai ne dauke wani duniya na shiga na tabbatar manzala ya da kukan ma an daina yanzu kukan ma an daina awai ya dauke na rasa koi nan premise hatta ma uhissu minhu qatra ba na jin dubu ɗaya zai zo fa kutu li abi shi na ci babana ajib rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ma qala dan Allah kamar manzo Allah ni kuma ni zan ci shi ya fi ma kala abin da ya ce kara wallahi shi babansa ya ce baban na sai ce shi na bakar ce wallahi ma azri ma a kuli rasul sallah ni dai abubakar ban sai mai zan gaya manzo Allah ba ban da wanda yi wa kutul ummi shin na shi ta ce bi mahaifiyarta ajibi rasulullah ki ma manzo Allah musamman Allah la kar ku ce da ni ba ku sai da wannan shirin ta tare da ni ba tun na abin da nake bukata ku ku tada ni ma abin da ya ma da na isa ciwo kenan yace la iyayenta wala manzala da yake tare shi wani ice ma a dan nuna ba ta ba Ke ko saboda an yarda mangaran ku sai yarda wannan abu ina da ina da ina da ciwo ne shi daga baya za ka ga abin da ta ce fakultu wa ana ce yake hadisa ta sun ce ni ya ce karama la akara kafira min alquran ban hafa za qur'an da yawa ba inni wallahi la kadi alimti kana tin kadi samitu hadha hadisa na shi fiki cewa na tabbatar kun ji wannan zancen hatta istakarra fi anfusikum magana ya riga ya tabbatar a zuciyanku mangaren ya tabbata muke wasadaqtu bi ku kun yarda da mangaren kuma yarda da mangaren fala in kuntu lakum inni bari'atun na ce ni kuciciya da ban yi aikin ba wallahu ya'lam Allah ya sani inni bari'atun ni ku ne la tusaddiquni bi zalika ba ku kaskata ni don ba shi na gaban ku ba mangaren da aka da shi na gaban ku ka san shi sa ba a so a yaya da inna lalina yanzu buna an tafiya fahisha kaga in ka riga ka mangana ya yawa ko karya shi sha mai shi bari shi sa mumini abin da zai cici musulmi da yawa a nan har da hare mutum zai ko magana bai tabbatar da shi bai shi ransa cewa shi ya gani ya ji ko doki abin kamar wasa musamman wajen zance wajen da ake yada su wuce wajen kasa ko da wajen da ake zaune mutum bai san abu hawa ba ce rantse wanda ba karamin haɗari ba na waje game da 'yan siyasa yanzu kagi da yarbar mutum faɗa abu ba wanda kuma wallahi bai san farko da za a sa shi kafa ne a sa shi a cikin kabri shi ne an zaɓa zai fara ba ko dan siyasa ne kai ko dan ma gidan waye ba shi ne a gaban ba yace a kama harshen da giba da nabi kowane irin kabila ne kai kuma kowane irin yare ne kai kowane irin kungiya ne kowane irin baki ne gare ka kaga duba matsayin yadda shugaban talikai ya kai da sakina wa raka da manzan da yake shi da nusuwa kuma da ya san kowa cikin na nasha. tsoron Allah kuma ya fi son ta ba kuma ga iyayenta amma wallahi saboda ya yada abin da kumbura da aka wasa faɗi wala sun shu karo ne riga Allah kawai fada daga baya kuma Allah ya fada mu aksi ce kawai shi in ce wala babu da zamu iya cewa shi na abin da muke fada abin da ke zuciya ta take cewa fa wallahi marama yace yake cewa wala ai ce cewa eh, wallahi ma ajidu lakum mithla ila qawlu abi yusuf yace ba abin da zan iya ce lokacin ta ce ta manta ma suna ku eh an ini wala eh wala in taraftu lakum bi amri wallahi ya wallahu ya'lam da na itrafi cewa ni na aikata anni minhu bari ni kuma ku cicce ne la tusaddiquni shi ku gaskata ce na aikata na yanzu na ce eh na yi shafi ya aisha ai dama haka aka ce ya sha kuke kira ke to amma wallahi ma ajidu lakum masala ni dai abin da kwatancin ku yadda zan in faɗa illa kawai abi yusuf shi yayin da aka cuci annabi a kuku abin da yace fasarru jamilu wallahu musta'an ala ta abin da zaka iya faɗa kenan saboda shi yarinya ce abin ya kure har gidanta iyayenta take da manzana sallallahu alaihi wasallam shine ya ce in ya ce da ni da na shankin aikata ta ce abinda ban sai da manzana zai gaya mun kenan ba tunda ya san kowa ne shi ce abinda zan cifu abinda aka gaya mun sassabu jamilu yanda Allah ya gaya nabi yakub amma an an sata masa an kashe masa da an yadi shari'a ta ce fasabul jamilu Allah ya ce kayan kuri mai girma amma wallahu musta'anu Allah shi ne mai taimaka ta abin da kowa su to ni da ku ba kulle zan faɗa ku ji ba abin da kuma za ku faɗa ni kun saurare ku don abin da kuke so in dace ce na yi ni kuma ban yi ba amma Allah shi ne mai taimako a tsakanin mu su Kala su mata qala ba tahawwartu ja tajatu shi na kwanta shi na kwanta Allah rashi. Kala wa ana hina idza a'lam anni bari'atun ya ce wallahi amma ni na da ya ina zuciya ba na aikata wannan abu ba to in ba in ba in ba jama'a ba munafikai ba ita saboda yarinya an ji an sauka dare to a cikin an tsare wurin su ne manzala ya ware mata wanda za su dauke su sahabai guda uku da rakuminta saboda manzala yana cikin jama'a ya ware kowa da ake sa ita bai gyara rakuminta da mazanta mazan da suke jiya da wurin da in an zo ga wajen maza suke mata suke ita ta kwanta kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi tana jin bayan gida lokacin kuma yaji ta ji ihu an ta tashi tashi shi ta je daga zuwa ta gama bukatanta ta dawo ta gin jama'a sun tafi da ma ta gama mata zo lokacin ba akwai jama'a amma shi ta nema abin ta ko babu ta kuma take ta nema an tafi kuma tana dawowa ta gan gari ya fara sha ta ce in na tashi neman mutane ba zai ba ba ba zan iya gudu ba saboda yaranta da mata gudu ya fi mata shi ta kwanta ne shi kuma wanda aka tuhuma sa da ita shi kuma dama ake sake da shi ne karshe in an zo ana kwance a can shi kwana nan bayan ta shi shi duba duk kayan da ya saura shi ta tare kawo shi kuma abin da ya daura makansa ke. ina da sai mutu wani abu baki a kwance ce ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi ne na ce ta farka ya ce haɗe don da zamu saboda hijabi ne ya fadi ne ya ce ni ba ma san kowaye ba tunda shi ya san ni kafin hijabi sauka ya ce na rufe fuskata mutum bai sake kalma ɗaya ba shi da ya kusa da rakumi ni kuma na tashi na taka kafan rakumi na hau shi ya sauka ma bai yadda mu haura kuma tare goyi ni ba ba shi ya zama bawa yana janna bisa ana zuwa lokacin an dauke madina za shiga an sake sauka shi an ganta da shi sun fara shigowa kaga abinda kadar la sha shi ne ya zayyana musu me yasa suke makara daga ina ka fara yada saboda wanda suke dauka abu su ne za su ba da shida su kuma garaje su uku sun dauke abu kawai sun daure shi a sama ko ba cikin fagen yakin da wani ya ce ya gani lokacin da ta zara jikinta ta tafi ta fita duk ba ta iya mamta bayani ba shi bayan Allah ya kuta ta take koro abu duk abin da Allah ya tsara ma bani Adam shayin shi duk abin da Allah ya tsara ma bani Adam shayin Allah ya kawo sababin da aikata shi kajin rayuwar da muke ciki rayuwa ce jarabawa ba ki ɗaya rayuwa jarabawa da cinmu da shanmu da mutuncinmu da komai jarabawa to wanda Allah bai ba shi musuwa ba shi a tsara cikin wannan rayuwar baki ɗaya mutum zai shekara arba'in na kota Allah ranar da ya rushe duk abin da yake saboda rashin kyakkyawan niyansa da rashin dacewa wurin Allah shi sa lake wal asibatu lil muttaqin hmm. kaga yake cewa shece wa annan la yubarri'u bi bara'ati yace Allah Allah zai kubta da ni da don kubta da yi walakin wallahi ma kuntu azunu annan la munzil fi sha'ni wahyin yutla na sai ni kamar Allah zai nuna manzala mafarki amma ban taba san za a suku daga ayoyi a karanta domin wala sha'ani fi nafsi sha'ani na ban taba zato wannan ba kana ahkar min an yatakallamu Allah fi fi amri yutla yace na ga ni wace ce ni na kima haran Allah zai ko aya Qur'ani a karanta da su da bara'ati ni wace ce ba na ma wannan tunanin walakin kuntu arju amma na sa rai an yara rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi manam Allah ya nuna manzo Allah wani abu ru'ya yubarruni lahu biha Allah ya nuna masa cewa ni ba aiki na bane qala fa wala mara ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace muna zaune anan lokacin da na ce fa sabr jamil wallahu musta'an ala ma tasul mara ma rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah bai gushi bai na zaune ina jira abin da zan ce ni kuma lokacin shi na jiyo na kwanta na kyale su na kyale wata mace tana kofa tana kuka tana taimaka ga ga shi na bakar ga mahaifiyata ga manzali na duk da manzali ya gama jawabi ita kuma ke fasawar jami'in wallah musta'an alamar ta cikin shi ta a nan ne na nashi ta ce wala haraja ahadun min ahal bai ya ci ba wanda ya fito cikin daki hatta unzila alai shi an lai suku da qur'ani ba a haza ma kana ya kudu shi irin jirjidan jikinsa inda waha yake so kuma sa ina kama sa shi ya fara kama shi min burha'i shi shine shidda tsohoma shidda shiddan jin jin karkada a jiki shine burha lokacin da kana jin karkada a jiki da zafi qur'ani ya kuma masa manzal haka yake ji ko lokacin sanyi ne sai ga awaye na ya bin nan gumi na zuwa hatta innahu la yatahaddar minhu mithlu juman min al-ard ya ci shiga gan awaye tsaye eh, abin nan gumi suna zubarwa gumin yana da girma yana so kowa shi ka ce gwalagwalin abin nan abin nan azurfa ne an narke shi saboda tsaftansa yana so kowa juma'an ne ma'ana azurfa an narke shi na zuba ya ce saboda cikinsa juma'an ne min a cikin gumi wa fi yau shakin ya ce min fikal ya ce yana cikin lokacin sai tsanyi amma saboda nauyi wannan wahayi sai ga abuwa yana zuba fadda eh, min eh, huwa yawm shafi min sakal kawai alladhi yunzalu alayhi wa ayan da ake suku masa qala tati falamma suriya an rasul lokacin da ya an yayi masa wannan wahayi suriya anhu ya an masa wannan wahayi wa huwa yadhab bayan ya tashi a zaune gumi ya jike cikinsa shi na zun fuskar sai na warkiya wa yadhab ina dariya fakanat awwalu ta takallama bihi kalman da manzo Allah ya fara fa'alta sai ce ya Aisha to amma amma Allah amma Allah azza wa jalla kadi bara ake Allah ya kuftar ki kagin fakalat ummi shi ta ji daji ta ce komi ilai ki tashi ki je ki ki ki masa godiya ana zaune cikin dacewa amma mahaifiyar ta ji daji ta rasa inda komi ilai je ki wurin sa yake je kin goda masa kare fakultu wallahi la akumu ilai ani bazan tashi ni dai bazan tashi eh mutum da matarsa ne wannan an bazancen kuma wance wannan bazancen gida ne ta ce a cike nake isa manzala ba zai kuta da ni ba ce Allah na kalbe ce ban san ban san amma manzala ya fara ba ta nan ka manzala ya fara ya fara cikin min ba ya fada cikin fakutu wallahi la akumu ilayhi wala ahmadu illa Allah azza wa jalla ba cikin ku wanda zan goda la baba na wala kai wala manzo Allah wanda zan goda wa shi wa Allah ne so da ba Allah ba shi kawai ke tare ni wannan tauhidi ne yan wa ku gane duniya su haɗu su ce ka gani wannan abin na shi ta shi ne manzo Allah ya ce na nashi in kin yi itirafi kaga manzo Allah shi ya sa itirafi ne amma wannan abu yana son manzo nashi ta itirafi kafin wata mace ta zo ta ce manzan Allah nayi zance kauce an sun sana bakin sa wani ya zo namiji kafin sana bakin sa kawai shagiya ne ba ya so a yi wannan amma saboda bu na na isha abu ne da ya shafi gida da buwa. jarbawa shi ki na shan ki laifin ki fada duka a huta munafikan sun fada gaske shan sai mu kuma muna cikin bata ki fada shi na shi ta gano cewa mata ce ba yi ba ba za a saurare sa dama an haka za su man sa faɗa ce abin da kawai suke bukata in ce na yi shi ake jira rayuwar da duniya ana mai da shi soki rayuwa ba soki ba ne mutum da yake duba abin da amerika suka shiga kasan iraq da kasan eh, afghanistan da pakistan yanda ake tafiya da su ake kashe su yanda an rasa yanda za su yi su fita duwa yanda za su yi duniya sun rasa yanda za su yi Allah shi kaɗai na Allah ba wanda ya isa ya abin da ya ma duniya nan sun rasa sun taru neto sun taru sun haɗa sojoji shi tafi da su ake kashewa kamar yashi kuma ba inda za a yi su shi da a tarbi duniya baki ɗaya yanzu fa Pakistan ma yanzu baki ɗaya jama'a sun koma wajen Taliban ana ta yi mutane da da ana jin haushin su amma saboda Amerika abin da take yi na isa da tinkawo Ya fi nan da yin nan ake magana nan na najeriya kuma wai za a samu kyamara a sassaka suna kyamara ai kafin a kafa wani a nan wani ya sa ta saura wani yin kyamara za a biya a titi a nan ko ba gidanka ka sa barantana titi amma saboda kwan gina ne za a samu a gyara titi nan ba ba 'yan sanda masu hankali a ba su ilimin yadda sojiya ke yi sojiya kafin a kai accident ko ina kai jiragen dan sanda suna nan da kayan yaki da komai ne eh, da kayan aiki da komai an yi irin wannan mana wannan miliyan kudin a gyara tituna ba yan sanda da motoci in sandan kuma tace su a samu masu gari yara a doke su masu imani su yi wannan aiki mana amma kyamara kuna ajiye shi kafin ku kafa ko na biyu wani ya dauki wancan mu amma saboda suna zama ofis saboda ba suna abin da suke yi ba a rinka faɗa wannan mangan kuma ba san abin da suke yi ba rayuwa ke ba Ya suna nan suna shan wahala ba abin da yake ba ni zafi wai yanzu mai da ake sace ce eh, mai da ake sace ce da mutane suna mutu amma wai yanzu su tawa ke cewa wai kara a hana su ci abinci wannan mai da koyaushe aka kada shi wuta ya kama ga wanda ake sai mai kuma ka san gidan mai gidan da ake sai mai za ku yi kasuwa amma ba ci ci ba mai da wannan A haɗari ne ina kaɗawa da ku da kuke sayar da wanda ke wanda su mutu malam ba da shi ba ni jiya Allah da fito da mu na tafiya wani sun fadi gajar ka ina ji ba mai na ciki ne to wai ba mutum da zai tashi taimaka yi wannan abu shi da ina ganin ko wace abinci cika ya da kake gani ba in ko mene na an ware wajen sa da shi amma kasan na da dacijawa da sarakuna da malamai da masu hankali ba wanda ke mangara duk abin da zai yi al'umma daidai amma da shi siyasa to haka kasan zai rushe saboda duk abin da bai ma ba shi ka mara kariya banza saboda bukatan ka duk kowa da kake gin kowa yana gina bukatan sa ne ba bukatan kowa ba to ka jira duniyar ga lalace ka dan dan kada ba duk duba abin da na ta take na ta take ga abu ne fa ko ya ga nayi ni ko ban yi ba ni ban yi ba amma ce nayi jumanu eh, dunkulelen awaye jumanu kamar kwa kasin gwa an narfe shi eh, azurfa an narfe shi dugun ina ina sabta ina in ka shi kamar dugun ruwa ne to saboda sabta firinsa gumin da yake yanzu ba shafi kira jumanu kamar narkewar gwal na eh azurfa ne yake abin ka gane da irin wannan magana shi ka tambaya lokacin muke wuce na kake to she wa anzara Allah innal ladina ja'u bil ufuq shan la suku cewa wadanda suka kawo kaji kaji ifku kaji ne kirya nau'i ne eh akwai kiryan da ta sannu jara shi aka asalin sa akwai sha gyara sha kike alkai a dan gyara dai mangana irin zance mangana ba haka yake ba a gani ma maka hada akwai asalin mangana ka kara in inda yan bol in kun fito daga bol sa ku zo kowa kuma kowa ya gani ba sha sake zama sake shara shi ko ya kara karen sa duk ya to kai ne a tsaka mangana a kariya to amma if ne sabon abin da babu shi a kama usbat minkum ya ce dan jama'a na cikin ku daga tara zuwa daga uku zuwa tara la ta karku karku samman shar na gare ku alherin ta tarbi ku da sun gina amma kuma wannan shar zai rushe al'umma ba abin da yasa munafiki ne duk fada wannan abu da shi Abdullahi ibn Ubay yayi ibn Sarur yayi Aus da hadrat wanda su suka hada kai suke taimaka wannan ajini shi suka kama abin da yake bukata kenan sun rabu madinan arabu kuma an samu muhajirin kuma wasu daga dangi sai na bakar ma sun faɗa ce wannan na shi sai wannan aiki al'umma sun rabu wannan adamu ya shiga sun gidan manzo Allah sai na ya ce da manzo Allah sike ta sabun yayi yawa ci sike ta kaga an bude wata kofa a dawa kan na Aisha da da da da Sinnali da Sinna Bakar da gidan abin duk wannan adawa ya zo mai mai ko ina don abun ya isa shi na cewa ba ita ka ne mace ba a saki ta barin ta ko ta yi ko ba ta yi ba dai ka a saki ginta a gidanmu kawai abin ya faru saboda abin ya yi yawa to abin da shi Allah yake cewa wala ta sabuhu sharra alheri ne jarabawa ne wurin Allah amma ba kowa zai gane wannan falamma anzalallahu hadha fi bara'ati qala abubakar siddiq radiyallahu anhu shabakar siddiq yace wa kana yunfiqu ala mistah mistah ibn awsas shi sunansa mistah ibn sai na baka ne kawo shi ba da hijira da uwan nasa uwansa gogon shi na ne ya shi na baka gogo shi na bakar shi ne um mistah shi mistah fa dan wace na bakli karabati saboda suna kusanci minu fakiri kuma ga talauci shi ina bin su suka zo amma ya ji gaza ta bada ya musulunci ina tare da gogon shi na bakar ɗan sami abokin wasan shi na bakar amma yana daga cikin wanda suka yi yaɗa wani mutum ka ga an shi ma ba bayan da shi ne shi na baka ce wallahi la an fi ku ala mista abada ba zan ce da shi ni na kau kayana dan wana ne nake bashi kaya to wannan abin da ya faɗa dai da ba abin da zan iya ce amma tun da Allah na naji wata yi ba ni da ke da shi shi da Allah yi a ni ba ce ba da duka za fara masa ba in cewa zai shiga gida nan sa masa duka duku eh saboda ne duka za a raba da shi ce da duka masa kuɗin uwan ba ta tare da shi gogo shi na bakar ba tare da ba ta tare da abin amma da ni shigo zai doko abinci shi sa ji masa jinjina jina ko yace wallahi la afku ala mustah shay'an abadan da lazi kala li aisha shi abin da ya faɗa na aisha ni ba zan sake ce da shi ba kaga shi nan la kuma abin da kake tsammani ba shi bane abu da zafi shi a cika yan a nan za ku gane duk abin da ya ma zafi shi Allah cika kura domin ka shiga aljanna ku duba ba amma <laughs> kaji mangana da zagi ah, dangi na ni na kwaro kai na muka zo madina kuma ana zagi na maimako kace a yi shiru kai fada amma kai kasa baki ta da munafikai ma nike ce da kai amma duk da haka tunda amma ce da amma tunda mutum ne musulmi ya je jihadi kaji yadda Allah ke cewa fa anzalallahu wala ya talul fadl minkum wasa'a ce don mai daya daga cikin ku rantse masu wanda Allah ya ba su arziki ta rantsa ya talbi ma ne aksamu wanda su rantse ce ba su ciyar da abin da Allah ya ba su me yasa za ku rantse cewa ba za ku ciyar ba me yasa ba za ku ciyar ba an yi utuul ko ba su ciyar da wanda suke kusan da su wa ne da ne wa muhajirin fi sabilillah ku ciyar wal ya'fu ku yi afwa wal yasfu kai kai kaga wannan shi na jini fa to mu kuma ne ba mu nasibi wallahi zuciyar mu ne da wadannan abubuwan ka lura da ba dan Allah da ba mu ina da lafiya ya kura nan mu ina da lafiya ya eh da ai shi ne likiman da ga abin da Allah yake me yazo ko nan da ba za ku kiyar ba farko ka sai bai da Allah ubangiji ne da tabu kuma ku masa afuwa kuma ka kawo da kai afuwan ba shi kadai ba bayan ka aibe kuma ka kawo da kai kamar abin bai faru ba kuma ku sake dawo da ciyarwa wannan shine jarabawa ai bar gida ga afuwa wannan shi addini fa an kuri kuri <laughs> ni dai na ku Allah ne bani wannan kuri wallahi amma Allah da mu da saura wani mutum ne ya fada da matansa matansa ya zage shi ya ci kwalansa to shiran nan ya je kotu shegin mace da namijin ana mangana shi a cikin matan ta haiku kuskure shi kotu sun tayar masa suna ta su a madita shi ina basu da ina baya ina ji cewa ana cewa matan bata ita ukturuha ukturuha ita kuke ta ita <laughs> haka suke a shaida da irin sa gida shi ne zo yana ga ana zargi wata mace ya ce a kara ta ta saboda irin shi da aka mata gida kaga yin hankuri malam kuna gan shi karara lani wa laku shi mu koya ya san wani hushi ya kama shi mafado yake yi ka ji dan girma laraba wani abu ya zai gidan ruwa baki daya a girgiza wannan duniya kuma haɗin wannan kagen ya fi ma jihadi ohudu da badar da duka don ohudu musulmi sun hadu badar musulmi sun hadu kowane yaki musulmi haduwa suka yi sai da an kashe su amma rushe addinin kwata-kwata aka warware shi aka zo zero au da hadrat da wani Allah ya haɗa su shi suka rabu suka rabu kuma mutanen muhajirin da suka zo a dunkule suke suka fara haduwa suka fara rabuwa shi kenan addinin ma kwata-kwata ya bar manzo Allah shi kadai akan wannan abu ne da Allah ke jarba bayan sa amma kafin a gama wannan nan shi na bakar ya faɗa kenan Allah yake baka bayyana ba kar ka makarin sai ba ku so ku ciyar fakirai da wanda kuke tare da su dangi ba ku so kuma a yafi maku ku yafi masu ku kau da kai shi na bakar ta ne ce na dina Eh, wannan ce na daina na yafi masa ah, ku don ku gani shi yan wa ku kurakuren da muke yi in wanda kuke gani a cikin akidan mu ya bambanta a cikin gari wai su almajirai suke gaya mu in da ya riga ya sunci sunna to sauran jama'a ku salamu alaikum bayan musu mu baya sallah tare da su to ta kaka zaka jawo mutum da bai gani rahama ta tare da ke ba kuma duk iyayen mu haka suke ba kuma akida ne fa ba faɗa ba ne haka ya tashi gaske ke gani haka yayin ka kai suke gani zikiri ne aka ba su aka ce ga yanda za a yi to shi ka nusu kana gaya masu cewa ga yanda aka yi manzo Allah ce yi zikiri ga yanda manzo Allah ce ga manzo Allah amma wani suna kai da magari suna so ma duk wanda yake ma zikirin da wannan tare ikasa ta su ihu kaga wannan rashin hankali baka baka da rahama zuciyanka ka tsaya kan akidanka amma akwai rahama da zuciya ka sun dan wanka da kamar yadda suke son kanka ka jawo su kage nan wurin yake cewa Allah tuhibuna an yaghfira Allah lakum ba ku san Allah ya fi muku shi kun yi wannan aiki Allah zai yafi muku duba wannan fa shi kun yafi shi kun yi wadannan aku Allah zai yafi muku wali ya shan yi ya fi Allah shi da hankuri wallahu ghafur rahim kala abubakar bala wallahi in uhibbu an yaghfira Allah li na so Allah ya na daina faraja ila mista nafakan shi na da a kafa tukunya kuma ake ce da shi alaiki kana yin shi ko alai wa kala wallahi la an zi'u aminu abada daga yau ko minista ya kuma yin ba zan saki ma cewa ba zan ce da shi ba ya kishe ni ko ra'ayi ni shi na ce shi sun da umarni Allah ne dama Allah ya tashi maka jaraba wanda yake tare da shi zai maka kage manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk addini manzo Allah ya kawo ba wanda suka wahada shi shi gidansa shi sa kake ga dahawa gida yake da zurfi duk wanda suka ce kire yi to gidansa ne ba kure shi ne dingi ne dan tsotsan ne sun ce ba su yarda da shi ba suka ce majnun suka ce kaza taba hankali suka ce addinin ba kariya ne kage ne kuma sun sai mutum ne gaba da baya amma mutanen da suke waje suke kira amin suke kira eh, ya rasulullah suka ce wannan haka yake sauraka dangi dangi su suka fara fito shi ce ba su yadda ba ba su ba hmm. Hmm. eh kwarai kuma duba abin da yi a nan ne ake ake gan yan shi a haukansu kaga mista abin da yi ka gene wanda ke taba tashi hankali ke rugushe musulunci amma Allah ya fi masa Allah kuma ce da shi bai ce Allah bai ce a ce kafiri ba ne ce kafiri ba ne mista raba shi na bakar sahabi uwanta mashiri ta ce da shi tar da abin da ka aikata ma ba wanda yake kafiri ba wanda yake kafiri ina aiki wannan kalman suke fada ni na ji kaka kuma zazzaki abin da yake fada cewa an samu mugira yayi zina yayi ka ana ta ala akbar da ka tambayi shi da baban su da uwan su can sama ko kusa da su a bincike su ma kana bincike yayin wani a bincike yayin ka gani ma dangin ka da suka tare da kai a baya da kanka ma kai don mu zaka kama harshe kana taba wanda kuma wa ce da su malaiku ne da duk abin da yayi an rushe addini kwata kwata Allah bai kira shi munafiki ba Allah bai kira shi abin nan ba ya ce Allah ya karbi tuban su an yafe masu kuma an ce da su ma ba wai bayan yafe masu ba ce da su a rungume su a yafe masu a kawai kai waye waye ya yarda ai to ai ka sani ne kuna zaune kullu kuna Allah masallaci su suna shiga kauyuka mala suna shiga kauyuka kuma suna baza kudi kuma talauci ne yadda kake gan in ka ba wani dubu dari yanzu zai canja kauli to zai canja kauli a mutane na fa da Allah kyale shi shi nake gaya mu muna so jiya ko ni yaro ana kira Dawud Allah ya gyarba yaro ina so na ina da ina da yaro ina da tauhidi ya ji gwansa masallaci ne na irin in sufaye na koyawa kwaci yaro ya zo zai yi wazi sha da take shi a kore shi shi ya zo ya gaya na ci kasan yadda tsofofi da kuma ga talauci kuma zai bayani masu riga bai bai na juhi na baya na ci ka tattara kudinka zaka ji ka yi canji shi ya yi canji da kyau ya je na ci kafin juma ka ji ka gaida manya je gaida manya dukkan su ya samu lafiya dan babba su ka ce ta zama jini ya sa masa dabino ya babba su shi juma kewaye su ne tsohon farko shi yaro ce ina alhamdulillah shi matasa sun ce ku kyale yaro na fa wanda ya taba yaro za a ke shi shi yaro ina mangana Allah ko na wasu ku tattu bari ci gaba da karatun a kyale shi ci gaba da karatun ne eh, mara shi mu'amala sun ce ina da shi to abin da za ki ce mu kawai ke da dukiyar da suke jarida suka buga kamfani uku suke so suka fa ahli suna suna nan shi da Allah ba masallaci da ya kamata a rabi amma skalin su suka sake rabi ma amma ahli suna suna na zaune sun ce za su yi kamfani ka san kamfani uku wurare manya manya da shi za a jawo matasa she jarida sun buga hukuma sun buga ba da shawara muku a fada cewa ga haɗari ne ke akwai muna da yan boko muna da kwamma ko shi shi daga bai tafi sai yana sai zagi ku fada a gan fadan yayi yawa duk kungiyoyin duniya ba wanda ya taba la tijaniya wala kadiriya wala izala wala waye wanda ya dusu dan wansa ya yanka shi a fai ba shi ba shi suka fara yanka mutum a sokoto bai masa komai ba da karfi ba su kenan ba su yi karfi ba su kenan yaya suka yi karfi ba wani jami'in da ya zo su ya rikin dan wansa sai ya ce yanka shi ko kadiriya ko jami'a ko izala ko mawaye gindan wansa musulmi kawai je harbe shi fa wanda suka fara wannan shi ciya amma ko ina shuru shi bayan ba su kuma su ci gaba da kwashe musulmi shi a ringe zagi wai da'awar fa ba na bar masallaci bane fa mu ci zama waye ina da abin da zai kare da zai kare a musulunci shuru kowa da Allah ya bashi taimako ne zai malamin da yake da shi na da taimako sa mai kudi na da shi kuma wanda ya yan makaranta da suke da zaki Allah ya ba wani ko bai yi makaranta ba ina da karfin tsari mai kara jini musulunci haka jini ce kowa da yanda zai yi amma abun mamaki shi mu taro a masallaci yuyuyu amma tashi a wani abu kaga irin waɗannan ya kamata akwai matasa wanda suna da basira kan wannan kafin wannan duk sun yi bayanin su kare mutunci kare suna wannan manzo Allah sallallahu alaihi abubuwan abin da ke damu ba shigin aiki wani wani na ganin ma wannan ma shi malami za su yi komai malami zai yi komai malami zai yi ni da man jafar wani mamansa ta rasu shi muka tafi shi ya ce mu shigo mun ce me mu shigo mu tabbatar ta mutu za mu shiga mana jafa ce mana ka ji shi likitoci ne a ce mu kashe mace komai mu ce mu ga ko ta mutu da gaskiya ta ji ajiyar zuciya komai abin da yake damu a nan muna so mu doki iya mu aji ma wani in ka ga mutum ya zuwa almajiri na sai tafiya a kofan gidanka zai zo ka bashi kudin mota kai malami ne fa kana koyarwa fa lala kana nan kana zage zage ba kawo maka gori ma baka da da zaka ci amma wani ya zo ce ka bashi kudin mota sati biyun da ya wuce ko wanda ya zai zo wannan muna tashi ya ce ya zo ne muku daga kanuna ba ya zo a bashi kudin cika tafi sudan ba wanda ya tura shi almajirin ma nan suka ce zo za a bashi kudin cika tafi sudan da Allah mana adalci bashi cike tafi sudan ba ku tambaye me nake yi duba nake yi ne duba nake kuna gani na duba ne kaga ike cewa ai dai ana ban kuri kuna kallo masallaci an nemi sarakar ko ke kirgawa nawa ke samu ba iya tingawo ke na cewa ana samu kudi ana samu kaza daga ina ba ka tambaye daga ina ai saraka din ka ci tara kudi a masallaci kuna kallo da mun hana ku ba da kudin laraba shi sa kuke da mun kallafa muku kudin laraba da kun gano halin da muke yake cewa yake cewa to la akbar قالت عائشة وكان رسول صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جاش عن أمري كيشا وندي تكي da na Aisha. wanda suke kawadin nasha wajen sun manzon Allah kagin abun ya shige manzon Allah sosai shi manzon Allah kirauta ka san ita ce karshe kishanta ba wanda suke karshe eh wanda dama abokin koga kowai na so tanafusi ka san yawa ita za ta iya fara komai shi manzon Allah ya ke yaya mutum yake da abun kusa mun Allah ya yarda da su ka sai ita saboda tun da ita ma tana so eh ka ga inda abun ya kai fakarat ya zainab ma za alimti aw ma za ra'aiti me ka gani me kika gani me kika sani game da dana Aisha tun da can ne akwai adawa da Allah za samu kofa abinda kuma ba mu iya ba da ta ku ji yadda tsoron Allah ke kai mutum kare ni fakalat ya rasulallah ahli sam'i ina kiyaye ji na ni ba na suma in ji wannan magana ana faɗe shi wa basari ina kiyaye ba na suma in gani ma alintu ila khairan ban san iyalin ka sha alheri ka ji gindin magana to amma tana da wata yan wanta ana kira hannatu ko haminatu ita ne ta taka bol ita ne ta yada tana tare da munafikan ita ne ta yada ita tana da cikin matan da ke yada magana yar wanta da uwa da uba ne ko uba da ita abin nan ita zainab tana taimaka kishi da zainab ita suke ya na nashi an gama da ita har kaza kaza a eh dukan su ai duka ƴaƴan da haka suke ai eh, ba wani abin ya zainab ma za alimci a aurai fa kafi ya rasulullah ahmi sami wa basari ma alimci ila khair qalat wa hiya allati kanat tusami min azwaji rasul sallallahu alaihi wasallam ita ce take ita ce take kusa da tusami tana so ta ta na. a wajen su manzo su sani ta rum tafi ne gaban da su manzo Allah tana karbi ne a mataki Allah ya kiyaye ta saboda su Allah ta fa a Allah bil wara na nashi ta ce shaida Allah ya kiyaye ta saboda zuhudin da take da shi wa tafikat uhtuha hamnatu yace amma kanwanta tuharibu laha tana taimaka ta da kishi tana yada magana ai aisha an gama da ita an kama aisha da wannan domin a da aisha ita yanta ta ci gaba fa halakat shi ta halaka don aya ta sauko aka zazzana to bulara fi man halaka min ashabi if wadanda suka halaka ita ma tana ciki dama wanda suka yi buruza su su su biyar ne farko babban su su ne ubay ibn saru abdullahi ibn ubay ibn da hassan mawaki ga Allah ya eh, hassan ya taba ciki hassan ya da daga bayyana dama kamar yadda yake zuwa da hamnatu da um abin da Mr. da da da da wata daya da za da zo kansa don su ne suka yi shura akan wannan biyar mai kiyaye ba ike cewa babu kawali ولولا فضل الله عليكم ورحمة rahmatu الدنيا dunya wal akhirah lamassakum fi ma afattum bihi azabun azim baki daya ana kudin goro ne baki ɗaya wanda aka kai gaya masu suka ji suka sassaka baki a ciki ka sai mangana yanzu wajen ce ko idan wanda suke juye mangana ga su dai hamnatu ah, mistahu da kuma ah, hassan bin sabit ubay su ne suke ya da magana da gaske to amma sauran duk waye dan taimaka ni da baki an zo magana an saka ka sai magana yi so rufe bi sa ake yi cewa walaula fadla alaikum in ba irin baiwa Allah da ya ba ku ba da rahaman sa nan duniya da Allah ya ɗanɗana maku azabarsa sa nan duniya irin abin da kuka kusa ciki abin da zai rushe addini abin da zai rushe gidan ruwa abinda kuka ku afattun abinda kuka mangangarun da ya wuce hankali ana kira fattun kun kushe a ciki mangan da ka faɗa ya wuce iyaka na fattun ma'ana kun kusa a ciki sau shi an ya maku azaba mai girma wa kara mujahid ya ce mujahid ya ce abinda ya sa zan kunan talakaunahu kun karbi mangana kuna ya yaɗa shi kuna tsaba ki a ciki yarwihi kun an ba'd shashin ku wani idan kai gaya wani wani idan kai gaya wani shine abin da ya sa magana ya da kwata ina mu kuma haka yake magana yazo mutum musamman tabbatar shi da kuma magana gaya wani ita kuma magana gaya wani ita kuma magana gaya wani ya ruwi ba a abin da ya ba tufiduna wa takununa kuna fada kaga umuma ce duk wanda ya sa bakin sa ciki shi Allah yake cewa in ba rahama gare shi ba da ya kama ku da azaba abu ne na haɗari حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سليمان عن حسين عن أبي وائل عن مسروق عن أم رومان أم عائشة إتا أم رومان سنة إتا أم عائشة أنها قالت لما رميت عائشة لو كنت أكتنا ناشة تايدنا أكجامة خلت مغشية عليها مغشية نقص كل نقطة مغشية تافاد أسومي ta fada su makshiyan ba daidai makshiyan ta da kusa ta rubuta ta shi eh, ta fada asume da kafin a zaɓi uwan ta fada asume magshiyatan ina ce ina ina yake eh to sai na ce hamnatun da hassan bin sabit to ba shi sai in gama karka tare mun shiga wani fassara mu abin da na ce ne muka ce hmm. lamarumiyat menene aisha ta a ni tambaya karatun lamaru lamarumiyat menene a a lamarumiyat aisha ne ko aisha ne ko aisha ne me yasa wa zai taimake ka wa zai taimake shi eh. na yi fa'ili ne malam Allah ya sa ashe ba dama ashe duk kasancin bai dauke ma hankali ne na gode kware kuwa aisha tu za ce saboda rumiyat madi na ma mabnin majhul kowace hanyar da ya zo madi mai zama fa'ila ma mabnin majhul na nan to masruk ba ta samu ganin ummi man ba akwai in inkita nan to amma an tabbatar cewa na labarin daga na aisha ta yi ana gaya muku da don wani dan shi zai zai kusa cewa ai akwai ta a cikin buhari ita shi masruk suna da wani dangantaka da aisha wajen shan mama sau za a ga masruku kan tsaye tana shigo gidan nan aisha to tun da ita ta bari labari don ita umar rumana ta mutu hijira na shekara shida bayan gama waɗannan fitincinu shi ta bar duniya manzala sallallahu alaihi wasallam shi ya shiga cikin kaburi ya doko ta ya saka umar rumana manzal ne shiga cikin kabarinta nan ne ana so hidima a shirika yanzu manzala da kansa ya shiga cikin kaburin ya taimaka ka dukko aka shiga da ita ya mata zuwa ta umar mani ba abin fi wannan ita ta mene ne mu yi sallah mu yi aleluya ina ne wannan ne namu ne to musa wannan mursal na masruk masruk man ce ya ji wajen na nasha ne ita da ta ji amma mata fi hayat nabi sita sanad sanad sita min al hijra ita ga inda aka yi to mun zan ya shiga cikin kaburinta ya dauko ta ya saka ta shi ne mu ta gafara shanin manzan Allah shi na bakar mutum fita harkarsa da dai wallahi duk muminin da yake son zaman lafiya fito kanin harkar manzan Allah da shi na bakar haka na ne kawo su haka suka tafi shanin shi na bakar gidan shi na bakar da manzan Allah mutum mumini kama harshen sa da shanin shi kun san mu inda duk alakan da ya hada da mu aka yi wannan abu kun ji shi na bakar da matansa ba wanda ya riga Allah da manzonsa akan kaji da mu ne shirkai kafin wayi sauka an zagi kowa an rigima da kowa an kare yaya dubai masai shi na bakare a adawa gidansa ake yi don a rushe shi amma billahi lazim zumbi ce komai ba ba sai riga Allah da manzon kuma duk abin da aka yi dai manzan Allah da shi na bakar bakai saka shi su. duba uwa manzalan shi ya duk ta ya sakta cikin kaba shi na da kai na kawai ka zo karshen duniya ka doko tutocin banza wofi kana zagi waɗannan bayan Allah sun kwaci mulki wai a wajen shi na kaddar nasi ya zo cikin Qur'ani kara a ba'ali sabi ka kwace sunansa sun yi sabo ma Allah gafur rahim duba kaki zahiri ke. da su Hassan suke ciki amma mai Allah manzala ya yake da Hassan bayan wannan kagin fatu makka bayan wannan kagin hijira lokacin da za a shiga makka ya ce ka kare su jibril na tare da kai Hassan shi sa lokacin da Hassan ya shiga dakin na Aisha shi masurkwai zai same shi ina zaune shi ya ce da na sha kubciciya yar mai kiyaye kanta wanda take kama harshenta da cin mutunci mutane shi ne na aisha ta ce ai maka ba haka kike ba shi masurku ya ce ba za su tore shi ba ya ce zan mutum da ya kare manza Allah ya ce ai Allah ya ce Allah zai masa azaba ce wata azaba kuma ya kai makanta Allah ya fi masa ina zaune daki na Aisha saboda irin waɗannan abubuwa ka zo daga karshe ba sai komai ba ka zo a can duniyan farko ka sa bakinka ka tabe ya same ka ya same ka ko su sabdan nan da suka mutu duk irin waɗannan da suka yi na kawai ka zo ka sa baki kana zagin su kana ga zaka gama lafiya da su ibnu fawjiwa abin da suka yi a kasan nan kawai ka zo karshe don kayi boko ko kai islamiyya ka zo kana zagi waɗannan bayan mai muka jale ya zama su farantana wannan duniyan farko laggiya shi na bakar to duk kana zargi shi na bakar bai daidai ba zai shiga wuta to ni da kai da sauran al'umma wani ibada zamu je ke ci mu ai haddari ne game da mu ma yanda zan ji irin shi na bakar da wasu yi duk irin abin da suka tare da manzana da ibada da kiyamu laili da azumi da sadaka da zumunci bai fita da shi komai ba to ni da kai wani irin ibada zamu yi mu samu musuwa cewa zan shiga aljanna ai mutum zai duba wannan ne kafin mai barnan irin waɗanda bayan Allah kake sa rai su shiga wuta to ni da kai me za mu yi mu samu kafa irin su mutum da ya hijira da manzo Allah shekara goma sha kwana goma sha suna cikin jeji manzo Allah yana bacci shi na tsaye daga baya ka ce dan wuta da shi ya ga annabi sa yana tare da shi shi ke ba shi abin da zai ci shi ya aura masa shi ya baki na kuma ya hawa ya hijira amma dukka ka zo ka san musan zuciya dan wuta ne to wani irin aiki kai zaka zo ka aikata kai a rayuwanka ana ya da ke. amma shi ne tashi hankali da yara ba sai ba duk ya kasa cin ina jin haushin kowa ya zagi mutane suna ta zagi wani abu ne shi shi kan ana ana ana magana cewa ba mu bashi a nan manomi miliyan dubu biyar mu da Lagos amma kano nan lagos sun cinye nasu har sun sun karba na kano kano ba wanda ya je karba na ce wannan kare yake ba su Allah ba an sanar sun tambaya na an sanar ko da aka kawo mana ba su yi sanarwa ba ne amma wai zance ce wai haram ne ba karba ba kano wannan shafin bai ne wani ko a faɗa kuɗin an kaɗa cewa a ji a karɓi bashin miliyan dubu biyar har wa gaya ga mun na ce wannan mun yi istighfar ba kai jama'a ba ba na ce halal ko haram dai ba sanar da jama'a ba sanar da jama'a saboda mun namu surutu ne wani a bashi mai bayar a Kano ina jin haushi bayar ne bayar ba kuɗi ne fa ake ta biyin su su karba su karba ba daga sun gama nasa suna biyin bashi namu ka mika ma dan wanka kamar yadda wani ban ba Allah ya fara na wani ya fito da ba ya ki baya ba kalli wannan tashin hankali ya aji zuciya ke ikasa bayar haka maka kowanne ya tafi umran nan lokacin shekaru biyar da ko goma da yauke yana da miliyan goma a gare shi a mai bila yana karbo ina karbo burodi fi sabilillah to mutum zuciyar da yake wani babu yanzu talako iri in talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bi ilm wa tahsabuna hayyinan wa huwa inda la azim wannan baki ɗaya sahabai wanda suka sassa baki suka taimaka aka kawo mangan sunna da kenan Allah yake yake masu kudin goro italkauna bi asnat lokacin da kuna karba kuna ruwaya wannan duk wannan magana ga wannan wannan duk wannan ga wannan Wata kuruna bi afwaikum kuna fada ba kunan ku ma ne lakum bihi ilm ba ku da ilmi akan abu abin da ba ku da ilmi kuna yadawa ana faɗa kuna ga waɗannan sunan shugabanni ya ga amma ko ya ya karbi mangana je ya faɗa a gidansa ga inda aka ce na kala mangana maka je ka faɗa baka da ilmi tashi hankali na kala mangana a je faɗa ma tashi hankali wata sabunu hayinan kuna zama abu ne mai soji abin da zai wuce addini wa inda lahi abun wurin Allah mai girma ne kage da kare da zubar mutunci حدثنا ابراهيم بن موسى حدثنا هشام انا ابن جريج ku lura ba a nan garin nan in ka in kana suka gan cewa muna da tashi hankali ka daga mutum daya ko malami ko mai sarauta ko dan siyasa ka daga shi kafin ka dire wani zai ce ai dan luwaci ne kuna ga muna da tarihi mutum kirki muna da tarihi mutum kirki ko in ka dauko mutum ka ce wani kaza ne wani wani na kwance kana gama yace ai ce dan ruwa ce ce dariya an wuce wannan tarihi ce ko ma da ne ko ba saraki ne ko mai a ce dan ruwa lalashi ne yanzu ne ruwa ba shi amma kamar na huta yi dariya tafi shi ya gama da shi kenan shi za kuna gan nan in ba su sardauna da yanzu 'yan siyasa suna yi don samu kudin abinci mu ba kana gan muna da wani takarda a rubuce cewa muna da tarihi kamar yadda al'umma suke da shi don kana faɗa kana gama wani za ce ai baka sani ba ne wai yo ga abin da yake shi dariya an gama da shi ke zan da mutane kirki al'umma kuma su haka wallahi akwai bayan Allah suna nan amma ban da mutane mu wanda za a iya nuna banana cewa ne ai kuduwa da shi ibnu fudi ya masa jinjirin jire ba yana zai da shi amma na taba jin wannan boko ya ce ba ku sani ba ne yaki ne na kabilanci Eh. yaki ne kabilanci fulani ne yaki ne ba ku gane ba ne to ma mutanen mu gaya ma da zai yaki ko wannan rayuwar haka yake haka rayuwar shi sa sha'anin shi dai Allah kiyaye baki harshen harshen na ba kyau harshen na ba kyau laula idh sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallam bi hadha subhana hadha buhtan azim abin da ya kamata mu yi fara kenan yayin da kuka je da kuce bai kamata mu sa harshen mu a cikin wannan magana ba a buhtan azim da ya kamata a fara kenan amma na Aisha tunda Allah ya yarbaita dan taimakon ma wata mace kwaya ɗaya ta zo kofan daki tana kuka tana tilibita ko wani zo su lalace ta ko a ji jama'a gurupu su zo su samu shi na bakar ce wannan abun ya kamata a ɗauki mataki a kai wannan abun ba sai da ta amma sun da ba wani ko tsawo sai da Qur'ani ya sauko kwai shiga titi yanzu yarinya karama yarinya lokacin ba ta wuce sha ba goma sha ko maza yi zina da shida a kama ta da kirfi wajen wannan tunanin ma wannan lokacin ke cewa حدثنا محمد بن مثنى حدثنا يحيى عن عن عمر بن سعيد ابن ابي حسين قال حدثني ابن ابي مليكه قال استاذن ابن عباس قبل موتها تنا cikin rashin lafiya tana kwanci sakar mata mutu je tana cikin wani magajin mutuwa amma hankali shine wahiya maglubatun ta riga ta rinjaye zuwa lahira tana cikin wani hali amma ta hankalinta ta tsana qalat shi ta ce to an ce ibn abbas ne ce akhsha an yusni alayya kare zo ita zuga ne don na sha shi na ba shi na abulai na abbas ina daga cikin masu kauna shi na ba shi na na aisha ina ina kwanta mata hankali tun mutuwa manzo Allah ikan kwanta mata hankali ka kwanta da hankali ki kwanta da hankali ki kwanta da hankali ba kaza ba ni ga inda Allah ya ma to lokacin da take wannan halin tana ce kan in ba shi izini zai ringa zuga ne kuma in kauce akan hanyar ku gani mu yanzu ana gyaggyara ma bayan ka ana yi an ce wani ana yi da ɗin wake gani ɗin wake gani muna da aiki wani malamin mu ke gaya mana an je daura aure akwai malamin da almajirinsa ake cewa kowane malami ina karanta karatu da usuri ban da malam kaza shi ma ya sa eh, aiki sallallahu alaihi wasallam shi duk wanda sun san me muke a zaure na ku dan mi ka sa wani a sha an yi ne alayya ya ce kar da imin abin nan wani yabo fakila ibn ammi rasulullah kar ki hana shi shigo saboda faffa manzo Allah dan faffa manzo Allah wa min awjuhi muslimin suna daga cikin shugabannin musulmi a bari shiga da na ta hana shi ba wani abu bane kare shigo ya beta wani abu doke ta kuma ga shi ta lahira ta tafiya ta ai akwai aiki a gaban mu da mu da ku baki daya mun gina gani da karfi ki ihlasi yanzu yaya duk wanda ya gama bulugu ma ya bude ofisinsa ya bude makar kofa an to shi kuma ya zama ibn taymiya zagi kowa shi na so ko ya zama sharin da ake yi shi almaji yana so ya rushe malamin sa shi samu wurin gindin mazauna bai gina nasa ba a sai rushe wani shi samu gindin zama ina don da rushe wani ba zai tabbata ba alar ya gama a bulugu ma bai baka da shi bugo ya tambaya abin ne bin da yake cika amma shi bai zama ibn taymiya adam ihlas ne malamai da ku tashi hankali kowane irin malami kuma bai dan Allah ba Allah ba ruwansa da abin da kake kanta kai da duk kike inda Allah yake fara da al'ummam da kuke ganin sun tsaye da dabbobi da duk su ma umam ne fa irin ku Allah fi fita kanku da kuke ta kuke yanka al'umma ce suna jin zafi da kuke ji to haka al'umma suke in kai kirki kai ne na Allah saka duk malamin da yake abu ba dan Allah ba da ku da kuke neman duk wani abin da yake duniya in ka gan tsoron da nake ji ka ringa sauraron radio kowa shugaba ne a nan arewa kowa shugabanin tomatin shugabannin shugabanin palestin shugabanin waye shugabanin kowa shugaba ne kowa shugaba ne sakataren yan kungiya kaza wani waye kungiya kuma da gaske shi shura sake a rana haka al'umma suke ike cewa eh ibn amir rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi ce min qawmin awjuhul muslimin na daga cikin shugabannin musulmi yanzu qalat izanu eh, lahu ku ba shi ne dai haka ne kuka gaya amma ni ba ma so shiga ba suna da ba bane kar a zo a faɗa masa ko wanda zai sa ta kauda abin da take ciki tana neman gafara wurin Allah kawai fa kala kaifa tajjinaki ya ce shi na ibn abbas ya ce abdullahi ibn abbas ya ce ya ya kike jin jiki qalat bi khair in takaitullah in na ji ba Allah fa alherin ta tarbi amma ba ji sura Allah kuma aksin sa da Allah ba girman Allah ce jiki na da alheri amma shi na ji tsoron Allah lokacin fa numfashi na dauke na dawa yace alheri ne lafiya rashin lafiya da nake ce amma shi na ji tsoron Allah ba ji sura Allah ba duk alheri ko na yi warke ba alherin ta tarbi ba in takaitullah na ji tsoron Allah to alheri ne in huta alheri ne ko in mutu amma shi na ji tsoron Allah malam dan girma da kuma wannan jumla dan Allah shi na ji tsoron Allah ma'ana alherin da ta faɗa ta ji dadin lafiyar jiki amma wannan alherin bai zai zama mata alheri ba shi ne tana ji tsoron Allah don an warke ma yanzu in ba su Allah me amfani warkewa ko an mutu yanzu in ba su Allah me amfani mutuwa shine kice khair take bi khair in ta ba alheri ne amma shi na shi tsoron Allah Yari manzan Allah kuma gashi wayi bai taba sauka gidan manzan Allah ba shi daki firash na Aisha amma bayan da take kafa kafa ba ta sa a zuga kuma har da ta kusan mutuwa tana ce wai ta abin take gaishe ta ji tsoron Allah Allah zai kusa da ta abin amma mu yanzu saboda siffofin munafikai in yayi tallafin tutarwa ta cikin jama'a ko ya bari saraka shi ya samu kwanciyar hankali ana magana yana ai mu za mu shiga me muka ma Allah an gaba saboda wannan shine nau'in munafiki munafiki aiki alheri shi mai da shi dutse oh shari kuma bai da shi amma mutum na gari duk aikin duniyar na alheri shi ma da shi kamar bai samu shiga ba zai yi ka yi aiki alheri Allah bai karba ba Allah bai karba ba ba gani a cikin suratu bakar ko al-imran da Allah yake fada ya bani adam da suka karraba kurbanan su suna wani ba su biyu wani eh su mutum ne fa da shaki'i fa da yake ba yace dukkan su suka suka kusanci da Allah da ibada fa kissan Qur'ani fa shine hikma ciki da ke mutum biyu ba Allah ba ambace suna domin wannan da yake fara su biyu duk ba ne Adam za su iya yin irin su shi sa ba ambace suna mutane biyu ne suka kusanci da Allah duk su musulmi ne kuma shakikai shi Allah ya karbo ɗaya bai karbo ɗaya ba ne ba karbo ɗaya duk ibada suka yi sai ya bi adam ne bai karba ba dayan kuma da aka karba shi dayan da ba karba ba shi hasa da ya kama shi ashe aiki alheri ma Allah ya yarda da kana jin baushin ka dan haka kai kashe shi don ba karbo nasa ba aka ji dan wansa domin hasada me yasa Allah bai karawa Allah bai gaya masa ba bai karawa ba ne to zai yi duk aiki ne kake Allah bai karba ba wa zai gaya maka eh annabawa ne fa Allah bai karba ba kuma Allah ya fara ce bai karba ibadarsa ba da kuma ya ya tabe ya fara ta shekara sa kishi dan wansa da Allah ya karba ibada amma Allah ya fara saboda ya binde sa bai karba ba gan da wansa ce bai karba ba to ka ku samani azumi da sallah da komai an gama da wasu jahilai suke fara a cikin gari mu dai wallahi mun gama sheku haka ke ga almajiransu ba ka fara ma ba zana gama wallahi ba ka fara ka fara ma ka yi ba ku ranar gaban ka sheki cewa ya ce ka ki bi khair shin ah, ibn abbas kenan ya ce lalle kina tare da alheri insha Allah amma in Allah yadda. wannan insha Allah tabarku farko farko dai zauki zauki rasulullah wannan mai ishe matan manzo Allah ne kai walam yanki bikran gairak kuma duk matansa bai auri yarinya budurwa kamar ki matsayin ki kenan ki rike wannan wa nazala uzurki minas sama duniya suka fada suka masa kayi Allah sama ya kubtar ke akwai fiye da wannan ilmin kaga wannan wannan kalmomin guda uku ibuna ba shi ya fada yana kuka ya fita na nashi ta bar duniya wa dakhala ibn zubair khilafa lokacin da abdullahi ibn umar ya fita abdullahi ibn abbas ya fada shi zubair ya zo khilafu bayan sa kenan fa qalat shi ta ce dakhala ibn abbas ibn abbas ya shiga nan fa asna layya ya mun ya mun wani yabo waditu anni kuntu nisyan mansiya ina mana mutu kafin wannan ji wannan yabo ne an manta da ni kafin ji wannan yabo eh, ce ina mana mutu kafin ji wannan su gudu yabon ma suke yi amma mu kiran sa ake kada ga dangu mijin Aisha mijin waye ana ruha ana ana kada eh, gaskiya ne amma zuciya zuciya zuciya kai kalma mai kyau gaskiya ne amma gaskiya ne haka za saurare shi ai abin da sakon zai isa shi ake gudu fi yanzu shi ka ginka ginkan ka jinjirin jin shi ka dogara da abin da babu shi ta an bar haka tana ta faman tana ce alaka fi alaka ya fi a ce a dogara da wani yabo kai gurur kamar mutanen mu wai akwai wani salatin da shi ke na shekama yi zunubi me zaka ma wa Allah sai dai yin waɗannan mangan shi an tara jahilai kunzulin jahilai ake gaya musu wannan dan girman Allah Allah ya sa da aka hake ka cikin sujada kai ka biya idon ka rana daya ike wa hadathana Muhammad ibn Musanna hadathana Abdul Wahhab ibn Abdul Majid eh, ibn Abdul Majid hadathana ibn Aun an Qasim an ibn Abbas radiyallahu ista'dana ala Aisha nahu wa lam yadhkun yanan man wanda ba kara mai ga ita bakin ciki ka gani a nan guduwa za a yi ko to Allah ya kai ka lafiya ba wannan to to a nan zan saya ku to ai ba kwa zuwa da wuri da kuna zuwa da wuri shi mutum lokaci yayi yi daya mun yi awa daya da rabi ku, a tsaya nan dama awa daya da na karshe tara da kwata ka fara a babu zan tashi ko a bari mu tashi babu na ya hankuri hmm, tashi abin da muka yi dai da ba mu lada a akwai da da malami na kowa ya zaka